ka tafi live uh, to alhamdulillah yan uwa uh, kamar yadda kuke gani wannan shine uh, garin tudun biri inda yan uwan mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uh, suke gabatar da maulidi ranar Lahadi ko ranar Lahadi da ta wuce aka sama uh, waɗansu sojoji uh, suka zo suka sake bom akan akan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a wannan gari da gashi mun zo ta'aziyya kamar yadda kuke gani insha Allah ga dattijan garin da matasa duk ga sunan a zaune ana cikin jimami na yan uwa musulmai da aka rasa to insha Allah rabbi za mu karasa yanzu daidai inda wannan abu ya faru kamar yadda muke alkawari za mu zo za zo muku da bidiyo insha Allah rabbi ku biyo mu insha Allah rabbi kai bismillah mana Eh, ku biyo mu insha Allah wa 'yan uwa za mu zo muku da inda wannan abu ya faru alhamdulillah da guraren da mutane ma a yanzu babu Assalamu alaikum. Barkan ku dai. Assalamu alaikum. Ya ƙara haƙuri, ya ƙoƙari, ya himma. Eh, ina asalin yan garin suke wayancan alhamdulillah ya bismillah <coughs> Yawwa, barkan mu dai. Assalamu alaikum. Ya kokari, ya himma. Mun same ku lafiya. Allah ya hakuri kuma. Allah ya musulmi. Allah ya sa ya huta. Allah ya musulmi. Allah ya sa su huta. Allah ya alaikum. Ya kokari. Alhamdulillah ya himma. Allah ya sa su huta. Allah ya sa su huta. Haka abin ya faru? Allah ya Eh, Baba, muna so zamu mu ɗan yi fira da da ku a takaice game da abin da yake faruwa. ‘Yan uwa daga duniya, ‘yan musulmai na Amerika masoya manzan Allah, musulmai na China, musulmai na Japan, musulmai na Ghana, yanzu haka maganar da ake duk duniya ana kallon mu. Yanzu wannan maganar da ake yanzu, ba wai a ji maganar mu ba, duk duniya yanzu haka gashi ana kallon mu. Ɗan uwa kuma suna ta miƙo ta'aziyya sun ce in mun zo mai muku ta'aziyya lallai ba a ji daɗin faruwar wannan abun ba amma yanzu a takaice eh, baba eh, wannan abu wani rana ne ya faru ranar lahadi ranar lahadi eh. a ina ne wannan abin ya faru a nan wurin kagan da aka fi wannan baje wannan kwartanan duk abin ne me suke ce mashi wannan da ya faru ne eh shine bishiyan nan haka eh. wannan yanzu wannan ramin nan eh yawa faduwan bam eh, eh bam dama anan ne anan ne aka shirya maulidi ne aka shirya kaga an su da na haka gaba ɗaya kujeru na abin da haka eh. nama mutane ne mm. kaga wani yaniya na makoci na da aka yanke kan kagan da ya faɗa cin wancan daki da safe ka ciro ni ma wani yaron gogara kaga da kada da ya ka juyo nan mana da ana magana guda da ya dira da ya dira a mashin an kira shi a waya zai zo gudunma dan uwan shi ya dira nan ya sauka mashin uku bana ma za a iso uku duk shekara mu da hmm. ne a kullum sai a kara na farko shi malam mai kiran maulidi yaron mu dan mu ne ko ba haka ba to a lokacin da yara suka ce za su yi nasu matasai masu karatu suka fara nasu an yi kwanaki tafi mu eh, ziyarci wannan kaburbura na wannan bayan Allah da aka da aka ainihin kashe kuma abin da muke kira ko muke gaya ma al'umma su sani Allah ya ce wata kofi kuma Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da ganga sai Allah ya ce wa jazaohu jahannam khalidan fiha sakamakon shi ne jahannama kuma zai dawo goma a cikin jahannama to idan wanda suka yi wannan aikin kuma kiristoci ne su sani a cikin wannan taro akwai kiristoci akwai kiristoci a cikin wannan taro na maulidi mutum uku wanda su ma sun riga mu gidan gaskiya saboda ya kamata mu hankalta mu yan Najeriya duk abin da za mu yi musamman da aka danganta abin da cewa sojoji ne a matsayinka na soja ko na ƙasa ne ko na sama ne ka san aiki ya kamata kamun ka zartar da hukunci kai bincike kamun ka zartar da hukunci kai bincike shi zaka ce hukuma ko da ɗan ta'adda ka samu kamun ka zartar da hukunci ka tabbatar da cewa ɗan ta'adda ne saboda me kada a zo a yi abin da daga baya kuma za a zo ana da na sani kaga yanzu na san dai duk wanda ya aikata wannan in musulmi ne ya ji ƴan uwan musulmai ya kai ya hallaka in yana da imani zai yi da na sani idan kirista ne ma idan ya zo ya samu labari daga baya a cikin wanda ya kashe nan ba akwai kiristoci dole zai zo ya yi zai yi da na sani saboda haka ya kamata a kula mu zauna lafiya kowa ya addinin shi kuma mu 'yan Najeriya ne mu sani duk duniya takan samu ci gaba da population ɗin ƙasa ne. Me yasa China ta fi ƙarfin kowa a duniya? Saboda ta fi kowa yawa. Eh, ta fi kowa yawa. Saboda haka in ana buƙatan ci gaban al'umma to ya zamanta cewa a rinka samun yawa amma yanzu yau an kashe mutum talatin yau an kashe mutum hamsin yau an kashe mutum ɗari a zamfara gobe a katsina jibi a kaduna to arewa su ake makare yanzu da yawa waɗansu an mai da su gwagware mata ne an kashe musu mazaje ko ba haka ba kaga talauci zai ƙara biyo baya wahala za ta ƙara biyo baya saboda haka yana da kyau duk abin da za mu yi a rayuwa ya zama mun yi eh, eh, ina ne gaba tsarin ku ne nan ne da can za mu tsaya alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuke gani wannan shine kaburbura na waɗannan mamata wannan na mata ne to haɗe su aka yi gabaki ɗaya saboda ba zai yiwu a yi kabari ɗaya bayan ɗaya ba yanzu nan kabarbara ne gabaki ɗaya na mata na ga ya bi girma kamar mata sun fi yawa ne sun fi yawa sun fi yawa ko mata kuma ta can kai matan sun fi yawa kenan eh, nan maza manya ne da yara nan kuma kabarin maza ne amma wannan na yaran ne ko musu wancan su ne na mai na mai ok anan anan kenan eh. Allahu akbar to Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu eh ko garaba to su je su wannan mutanen su ma su su ma Okay. Eh. iyakan namu ne mu ne suna su kiristocin sun ɗauki na su ma sun je suna da makamartar mm. eh, to Allah ya musu gafara Allah ya sa su huta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al al-Katimi وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم يا ربنا يا خالق الأوارم حل بيننا وبين كل ظالم واجز لكل من إلينا أحسن وجازي أن جزاء الحسنة اللهم رفعنا الجهد والجوع والأريا واشفعنا من البلاء ما لا يشفى غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يمسر رحمه الله يمسر رحمه Allah ya sa su daga nan zuwa buruku ya fi nisa ko daga nan iya hmm. nisa. Babur nisa. nisa. Nawa mashin miki goma ka shiga shi. Eh, Yanzu a kuma. Na zama furuku Insha Allah. Saboda na ga wani ɗan nan garin suka kai mara lafiya asibiti. kuwa. wancan dutsen da ka koma ta bayan shi a yau. Mun gode Allah ya saka da alheri. Mun gode Allah ya saka da alheri. Mun gode Allah ya saka da alheri.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 ta nan jihar Kaduna Najeriya wanda ɗazu wannan mummunan labari mara daɗi ya zo waɗannan 'yan uwa musulmi suna a hidimarsu ta maulidi aka samu jirgin saman yaƙi na Najeriya ya ainihin jefa masu bom wato har dalilin wannan jefa bom ya yi sanadiyar rasa rayukan waɗannan bayin Allah da dama to abu na farko dai shi ne muna roƙon Allah ta'ala waɗannan mutane Allah ya ji kansu da rahama, Allah ta'ala ya sa sun yi shahada ko da ba mu tare da su a wajen maulidi to dai muna tare da su a wajen musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya karɓi shahadarsu Allah ta'ala ya yafe musu abu na biyu muna wato allah wadarai muna allah wadarai da irin wannan mummuna aiki wanda babu kan gado a cikinsa babu tunani babu hangen nesa duk da cewa an siffanta shi da kuskure kamar yadda aka kira shi cewa an jefa musu wannan bom ne a bisa kuskure wanda irin wannan kuskure a Najeriya kaɗai yana faruwa ne akan musulmi haka ya faru da yawa munasabobi da dama a kashe mutane a rugagen fulani a yi wannan a yi wancan duk gaba ɗaya ana kiransa da sunan kuskure to muna kira ga duk da na ga mai girma gwamna na jihar kaduna mai girma gwamna sanata Uba Sani, ya yi umarnin a yi bincike akan wannan matsala ta kashe 'yan uwan musulmi da aka yi babu ko shakka mun ji daɗi da aka ce ai bincike to sai dai kada wannan binciken ya mm, mm. zama irin binciken da aka saba yi a baya a ce an kafa kwamiti ka ci shiru babu abin da aka yi wannan a najeriya an yafi a kirga a kashe rayuka a salwantar da mm, rayuka a ci mutuncin mutane a lalata dukiya a yi abin da aka ga dama duk gaba ɗaya a ce ai an kafa kwamitin bincike to wannan magana daga kwamitin bincike ba ka sake jinta daga nan magana ta tsaya kenan to muna kira ga mai girma gwamna sanata Uba Sani, wannan karon allah ya sa ba irin kwamitocin baya aka kafa ba za a tsaya a yi bincike na gaskiya bincike na tsakani ga allah ta yadda za a kai ga sanin haƙiƙanin abin da ya faru shin wannan abin kuskure ne kamar yadda aka kira shi koko an kashe 'yan uwanmu musulmi ne da gangan to duk abin da bincike ya bayar muna fata za a ɗauki mataki irin wanda ya dace babu ko shakka wannan kisa da aka yi wa 'yan uwanmu musulmi a wannan ƙaramar hukuma ta igabi na jihar kaduna abin baƙin ciki ne matuƙa muna kira tun daga gwamnatin jiha har gwamnatin tarayya lallai da a ɗauki mataki hakanan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama babu ko shakka muna kira gare su da su tsaya tsayin daka a kan wannan matsala sai an ga ƙarshen ta kuma sai an ga abin da aka yi don babu ko shakka wannan al'amari bai yi daɗi ba kuma abu ne da ya baƙanta mana rai abu ne da ba mu ji daɗin shi ba musamman ma muna kallon shi a abin da aka saba yi ne yau da gobe da sunan cewa an yi kuskure to waɗannan bayan Allah kamar da na ambata muna roƙon Allah ya ji kansu ya sa sun yi shahada bayan wannan kuma muna roƙon Allah ta'ala da ya sanya a ɗauki mataki irin wanda ya dace ta hanyar biyan iyalan waɗanda aka kashe diyya ba kuma tare da diyyan ta ɗauki lokaci ba lalle a biya haƙƙi nan take muna kira ga mai girma gwamna mm, Ubasani mm. lalle a ɗauki mataki nan kusa akan jina wato jinin waɗannan bayan Allah kuma a kula da iyalansu a tabbatar an ɗauki matakin da ya dace saboda al'amarin da aka yi babu hankali a cikinsa babu tunani mutane ne waɗanda suke masu iyali kuma abin da suke yi a iya fahimta su ibada ce suke yi don haka nan bai yiwuwa a ga siffan mutane da siffan musulunci haka a faɗa musu cewa ai an kashe su ne a bisa kuskure wannan abu Allah ya sani ba mu ji daɗinsa ba ba mu ji daɗinsa ba ko muna maimaitawa ba mu ji daɗinsa ba lallai lallai muna kira cewa a ɗauki mataki a ɗauki mataki ko muna kira ga 'yan uwanmu musulmi musamman waɗanda abin ya shafi 'yan uwansu na jini da su sanya wa zuciyarsu haƙuri su sani cewa waɗannan bayan Allah ba yadda za a yi su wuce yau Allah ya ƙaddara yau ita ce ƙarshen rayuwarsu to tunda Allah ya hukunta ba za su iya wuce yau ɗin ba to lalle yau ɗin ne ƙarshen rayuwarsu mu ɗauka cewa Allah ne ya ɗauki ran bayansa kamar yadda ya faɗi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala babu wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah wannan abu ne rubutacce haka Allah ya tsara cewa waɗannan bayan Allah ba za su wuce ba to muna fatan ƴan uwan waɗanda abin ya shafa za su yi wannan tawakkali sannan bayan wannan tawakkali muna kira ga ƴan uwanmu musulmi musamman mabiya ɗariƙa tijjaniya ko ƙadiriya waɗanda abin ya shafa kada a ce za a ɗauki wani mataki saɓanin matakin hukuma mu al'ummar musulmi al'umma ce da aka san mu da zaman lafiya da kuma kira zuwa ga zaman lafiya an kuma san mu da haƙuri an san mu da biyayya a bisa jagoranci don haka mu yi haƙuri akwai shugabannin musulmi kama tun daga jama'atu nasirul islam da sauran ƙungiyoyi na musulmi muna sa ran cewa ba za su yi shiru ba akan wannan al'amari to mu yi haƙuri mu ba shugabanci dama ya taka rawa mu ga abin da za a yi muna roƙon Allah ta'ala da ya gafata mu waɗannan bayi nasa kuma Allah ta'ala ya karɓi shahadarsu su kuma iyayen da 'yan uwan da dangogin muna roƙon Allah ta'ala ya ba su haƙuri na wannan rashi da ya zo bagatatan afke ba tare da an ainihin shirya ba sannan muna ƙara maimaita kiran mu cewa lallai a ɗauki mataki lallai a ɗauki mataki lallai a ɗauki mataki bai yiwuwa jinanan musulmi a mai da shi abin da aka mai da shi duka dai wannan da sunan kuskure mafi yawan irin wa'annan wannan barna akan yi ta akan al'umma musulmi a ƙare da cewa kuskure ne to tabbas ya kamata a kiyaye a san ina ya dace a kai hari a samu dukka wato bin diddiki da tabbas kafin a kai hari a tabbatar wa za a kai wa hari muna roƙon Allah ta'ala da ya zo da wannan ƙasa lafiya jami'an tsaronmu na Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su akan yin daidai ya kuma riƙe hannayensu daga yin zalunci da yin abin da yake son zuciya da kuma yin abin da wato ka iya wato ainihin rusa a natsuwar ƙasa muna roƙon Allah ya taimake su akan aikata daidai ya kuma tsare su daga aikata abin da yake mummuna mutanen jihar Kaduna gaba ɗaya ba karamar hukumar Igabi kaɗai ba mun ina miƙa ta'aziyya gare mu gaba a akan rashin waɗannan ƴan uwa namu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu da rahama Allah ya yafe musu Allah muke roƙo da ya gafarta musu Allah nake wato nake roƙo da ya yafe musu da ya musu rahama sannan wato al'ummar Najeriya gaba ɗaya wannan rashi ne namu gaba ɗaya ina miƙa saƙon ta'aziyya gare mu gaba ɗaya. Allah ta'ala ya gafata ma waɗannan mutane Allah ya yafe musu wannan abu da ya same mu na baktatan wato ba shiri kuma abu ne mara daɗi abu ne na wato wato ka Allah wadare abu ne wanda yake ba haka ake so ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama wato wato alkhairi gare su ta hanyar samun sauƙi a wurin Ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.